بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول المؤلف رحمه الله ولفظ الفقر ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال ويراد به فقر المخلوق فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين صنفين من الفقراء أهل أهل السرقة أهل السرقات وأهل الفيء فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا هج الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يرويه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان قال الله تعالى لا يستوي القاعدون المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau a sha abin nan talatin ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da goma a wannan masallaci mai albarka masallacin usman ibn Affan a nan gadon kaya a darasinmu na mako-mako cikin littafi mai suna الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والنفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasin mu na 28 a jerin gwanan darussan mu a wannan littafi idan ba a manta ba shaikul islam talauci cewa talauci ba shi da alaka da walittaka kamar yadda wadata ba ta da alaka da walittaka ba sharaɗi ba ne nan za ka zama waliyi sai ka zama talaka fitin ba ka da komai ba sharaɗi ba ne nan za ka zama waliyi sai ka rika zama da yunwa ko cikin datti ko kana zama cikin kazanta ko ka daina shiga jama'a ko ka kaurace ka shiga wani kogo ko wani rami ko ka rufe kanka a cikin wani daki kai taurin dai duwanda baya daga cikin sharuɗan taka dan ba sharadi bane sai kai waɗannan abubuwan za a ce da kai mumini rashin yin su ba ba ba ba ba ne don mutum ya zama mai wadata ko ya kasance mai yin kwalliya yana fitowa tsantsan ko yana cin abinci mai daɗi wannan duk ba shi da alaka da ya rasa walittaka ba shakka sha'anin talauci da zama da yunwa da zama cikin ƙazanta da datti da ƙyanƙyamin duniya gaba ɗayanta da arzikin da yake cikinta da abubuwan da Allah ya halatta wani wani ɓangare ne na sufanci sufaye a farkon al'amarinsu kafin a yi modernizing din sufancin ya zama na zamani a rika gogayya ko kafaɗa da su wajen neman duniyar can farko waɗanda suka kafa sufancin sun ce sufanci shine ka ƙi dukkan wani rabanka na duniya da na ma lahira duka ba wai na duniya kaɗai ba hallaban lahira ɗin ka ji ba ka san shi kamar yadda sha'arani a cikin tabaqatul kubra yake cewa az-zuhdu abin nan shine az-zuhdu fi hudud dunya wal akhirah zuhdi shine ka ka kankami ko ka guji abin da yake sakamako ko ka na duniya da lahira ka ji ba baka so kamar yadda ibnu mulaqqin ya kawo a cikin littafin sa tabaqat awliya tabaqat tabaqat sufiyya na ibn mulaqqin ya kawo a tarjamar wani daga cikin waliyai yana cewa ya ubangiji in kuntu a'buduka khawfan min narika fa'adhibni biha wa in kuntu a'buduka hubban wa shawqan ila jannatika fahrimni minha ya ubangiji idan har ina bauta maka wannan maganar sa ce fa ba ta bace eh, shi ne yake faɗa idan kada wani ya zo wucewa yanzu tari nake faɗa a'a wani ne da aka ce waliyi ne a cikin littafin tabaqatu sufiya na ibn al-mulakkin littafin yana nan a bige in kana so sai ka je ka duba za ka ga wannan maganar yace ya ya ubangiji allahumma ce ya allah in kuntu a'buduka khawfan min narika idan har ina bauta maka ne dan ina jin tsoron wutarka fa'azzirni biha to ka azurta ni da ita to in dan wannan zan bauta maka to ka azabta ni din ma wa in kunta abuduka shauqan wa hubban ila jannatika harimni minha in kuma ina bauta maka ne dan ina shauƙin aljannaka to ka hana ni wai kawai Allah dai dan Allah ne kawai ke bautarsa amma ba dan yayi aljanna ba ba dan yayi wuta ba wannan duk ba ba su dada shi da kasa ba to suka ce wannan shine isa kamala wajen san Allah isa kamala wajen walittaka wanda kuma mun ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kansa yana neman Allah ya tsare shi da bauta. shi kansa kuma addu'ar da ya fi so rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban wai ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maimaitawa kamar yadda ya zo cikin hadisin Anas a hadisin mu'az ibn jabal lokacin da wannan bawan Allah wani matashi da ya bi shi sallah mu'az ibn jabal ya tsawaita sallah matashin da ya gaba zai iya hakuri ba saboda yana da bukatu ya koma gefe ya sallar su shi kadai mu'az ya ce ya zama munafiki shi kuma ya kai kukansa da karansa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kirawo mu'az ibn jabal ya gasa fada ya ce afattanun anta ya mu'az shi ka karanta musu wallahi idza yabsha da wadduha da alam na shara ya isa sun isa to a lokacin ya tambayi yaron mai kake yi kai in za ka yi sallah ce fatiha yake karantawa ya roƙi Allah ya tsare shi daga wuta ya sa shi aljanna ya ce amma kai da mu'adu ban san ni abin da kuke faɗa ba wato kuke wato ma la, la uhsinu taka wa ta mu'az ban san abin da kake faɗa kai da mu'ad ba shine annabi ya ce haula halu dandin mu ma irin abin da muke roƙa kenan ni da mu'az abin da muke cewa kenan Allah ka kiyaye mu daga wuta ka samu aljanna to idan annabi sallallahu alaihi shi kansa yana roƙon aljanna yana neman tsarin sa daga wuta waye kuma zai ci shi ya karfin wannan kaga akwai yi wa Allah gatsali akwai wa Allah rashin kunya ka ce kai ba ka jin tsoron wutarsa duk da tsoratar wanda yake yi kai baka kai wannan bai tsorata ka ba ko duk kwadaitar wanda Allah yake da aljanna kai bai kwadaitar da kai ba annabi ibrahim alaihi salam qalilur rahman cikin addu'a sai yake cewa ja'alni min warathati jannatin na'im ya ubangiji ka sanya ni cikin wanda za su gaji aljanna cikin wanda za a sa aljanna annabi ibrahim yake wannan addu'a to kai kuma awa asuwa ka ce kai kai ba ka san aljanna to wannan wata karantarwa ce ta sufanci cewa ka guji ma duniya da lahirar duka saboda haka yana daga cikin maganganunsu kamar yadda al alkushairi ya kawo a cikin risalatul kushairiya yake cewa yana daga cikin maganganun sufaye suna cewa ma akhadna tasawuf an alqi دفع الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات suna cewa mu sufancinmu ba kawai faɗa ne da baka ba ko cece ku ce ko surutu mu sufanci a gurinmu ba surutu ba ne da baki a'a abinda ake kira sufanci mu a wajenmu zama da yunwa da gujewa duniya da gujewa duk abin da mutane suka saba amfani da shi ko kuma abubuwan da mutane suke ganin su masu kyau ne masu ban sha'awa to guje musu mu a wurin mu shine sufanci wanda yana cikin babban kundi da sufanci shine risalar kushairiya duk wani sufi in ya san mai sufanci ya san risalar kushairiya ta abul qasim al kushairi har ila yau sukan ce kullu faqirin la yahsulu lahu ju'un wala uriyun fa huwa min abna'id dunya laysa lahu fi tariqati fi tariqi al-fuqara nasib dukkan wani fakiri in sun ce fakiri suna nufin sufanci kamar yadda ya gabata a wancan darasi da ya wuce duk wani fakiri wato duk wani sufi la yahsulu lahu ju'un wala uriyun wanda bai zauna cikin yunwa ba bai zauna cikin tsiraici ba fa huwa min abna'id to kawai yana daga cikin ƴaƴan duniya wato masu neman duniya ƙarya yake cewa mutane shi sufi ne in dai shi sufi ne to sai ya zauna cikin yunwa ya zauna cikin tsiraici ya bar duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta masa na rayuwa ya daina cin kayan daɗi ya daina shiga mota mai kyau ya daina neman gida mai kyau ya daina cin abinci mai kyau in ko ba haka ba laysa lahu fi tariqil fuqara ila bai da wani rabo a cikin tafarkin sufaye in dai bai zauna cikin yunwa da da da tsiraici ba to ba shi da rabo a harkar sufanci to kaga ashe duk waɗanda suke ta rigima akan sufanci tunin sufayen gaskiya sun kore su daga ciki kawai babatu suke yi mana yanzu amma kuma ko ba sufayen asali da suka yadda sufancin za su yi sun ɗaga wa waɗannan jankaci tuntuni an yi waje da su al-ghazali abu hamid al-ghazali mai littafin iya ulumuddin a cikin iya ulumuddin na biyu shafi tara yana cewa junaidu ibn muhammad sayyidu ta'ifa shugaban sufayen duk duniya ya ce uhibbu lil murid al mubtadi alla yushghila qalbahu bi talatin wa illa taghayyara haluhu duk wani muridi wato duk wani sufi da ya shiga tafarkin sufanci to ina buƙatar sa da abubuwa guda ina san ina san shi da abubuwa guda uku in ba haka ba zuciyarsa za ta canza kada ya shagalta zuciyarsa da abubuwa guda uku in ba haka ba to yanayinsa da sufancinsa ma zai canza na farko yace at-takassum kada ya shagaltar da zuciyarsa da neman abinci kada ya je kasuwa kada ya tsiri neman aiki da haka in dai sun zanci zai to kai shagaltar da zuciyarsa da neman abinci, abinci ne a takassu. wala qalabul hadith kada ya shagala da neman ilimin hadisi to ya ce zai yi ilimin hadisi to kaga zai zama ahlus sunna to kaga ya zama ahlus sunna an yi hannun riga ko ba haka ba yace to wala talabul hadith wala wata zawuj ka kuma ya aure to amma mu na mu haƙƙar kwara ciki abu ya ci gaba yace to in yace zai abubuwan nan uku ko ɗaya daga cikin abubuwan nan uku to gaba ɗaya yanayinsa zai birkice batun sufancinsa kuma zai zama tatsuniya ya ci gaba da cewa kamar yadda yake cikin littafin ya ulumuddin na gazali ya ce uhibbu sufi Allah ya kutuba wa la yaqra abinda nake sha'awa ga sufi kada ya koyi rubutu da karatu in ya ce zai koyi rubutu da karatu kaga zai ilimi in zai ilimi kaga ba su yi hannun riga eh duk magana duk abu ɗaya ne to kaga wannan shine wasici da suka rika bayarwa na agoje wa duniya da duk ma abubuwan da Allah ya halatta qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah ubangiji ya halatta wa muminai su ci daɗaɗan abubuwa a nan duniya waye ya isa ya haramta duk wanda ya haramta to da Allah yake ja qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am ala Allah taftaru ba ku ga ku ba da labarin abinda Allah ya saukar muku na arziki faj'altum minhu haraman wa halala kuka bayar da wani haram kuka bayar da wani halal wato kuka halatta wani ku haramta wani qul Allahu adina lakum Allah ne ya muku izini ya ba ku wannan authority din ya ba ku wannan power din da ku halatta ku haramta am ala Allah taftaru ko ku Allah kuke wa kage kaga maganar ta biyu ita ce daidai kage suke wa Allah wa ma zannu alladhina yaftaruna ala Allah kadhiba yawm al-qiyamah inna Allah la dhu fadlin ala an-nas walakinna aktharuhum la yashkurun ubangiji ya ce to me tsammanin waɗanda suke wa Allah ƙarya ranar gobe kiyama me suke tsammanin za su samu za su tsinci kansu a ciki lalle babu daɗi na lazina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun wanda duk suke yi wa Allah ƙarya to ba za su taɓa rabauta ba da su da rabauta har abada to kaga ashe ba wanda isa ya haramta abinda Allah ya halatta na kayan daɗi na abinci da ya saukar wa bayansa ya yi su ne dan يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين kulu min ma fil ardi ku ci ku ci daga abin da yake doron kasa halalan tayyiban halal ne dada ne yana halal yana mai dadi ubangiji ne ce kulu wani kuma ya ce la akul to wa zaka saurara mai duka mai kowa da komai zaka saurara ko wanda bai isa ba babu shakka maganar Allah ce gaba yace wala tattabi ukhutwat ash-shaytan kada ku rika bin zazannin shaytan hanyoyin shaytan haramta wa kanku da Allah ya halatta muku domin kuka bi shi to zai batar da ku domin shi makiyinku ne mai bayyana kiyayya gare ku wannan zama cikin datti ko zama cikin yunwa ya saba wa koyarwa ta alkur'ani Allah cewa ya خذوا زينتكم عند كل مسجد ya بني آدم خذوا زينتكم inda كل مسجد wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku waɗanda suka ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku yi ado yayin kowace sallah kowace sallah to kaga in a lokacin sallah ma an ce kayi ado kayi shiga mai kyau ina kuma ga lokacin daga lokacin da zaka fuskantar da zuciyarka zuwa ga Allah ubangiji ya kwaɗaitar da kai kayi ado to ina kuma ga lokacin da ba a cikin wanda yanayin kake ba kaga shi yafi zama halal hada yake ku ci ku sha kada ku yi albazaranci abinda Allah ya hana shi ne albazaranci ka ci ka ci ka ci har ya wuce koshinka ya zama maka cuta ko ka ci ka zubar ko ka rika fariya kana alfari ko ka rika neman abin da yafi karfinka ka dora wa kanka cin abincin da ba ajinka ba wanda zai iya jan kama ka taba kayan wani dan dai ka biya wa kanka bukata duk wanda yana daga cikin albazarancin da aka hana wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah baya san masu ba masu wuce iyaka kai bakin gwagwado kai iya abin da Allah in Allah ya yi maka karfin da kullun zaka ci nama to kullun ka ci nama ba laifi kai ba ba wanda zai kama ka da cewa me yasa kake cin nama kullun kai ko me yasa ake abincin nama a gidanka dan ba za ka iya ba sai sau uku a sati to shikenan iya iya wannan gejin a'a sau ɗaya za ka ci nama a sati to ka ci ba laifi ba ne yana daga cikin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so yana son nama yana son alewa yana son bitti kankana yana son zuma kaga waɗannan alkan daɗi ne wani kuma zo ce a'a ai yana daga cikin kusancin Allah ka zauna da yunwa kaga wani yana so ya ya firgita wanda ba musulmi ba su fahimci shi ma in suka shiga musuluncin sai an neme su su yi haka karshe a sa wanda ba musulmi su rika jin tsoron shiga musulunci Allah cewa yi wabtaga fi ma ataka Allah dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka nemi abinda ka nemi daga shi abinda Allah ya baka ka nemi gidan lahira amma kakkamanta kuma rabanka na duniya saboda haka wannan alfaqru din da ake mai da shi kamar alama ce ta walittaka har ba a cikin karamomin waliyai kamar da zaka gani a cikin jami'in karamatul auliya na sha'rani abdulwahab sha'arani za ga yana faɗar karamomin wasu da ya kira da su waliyai wani in ya sa kaya a jikinsa sai ya diddige sannan ya cire shi ya ce maka wani ya zauna shekara talatin da riga ɗaya in ya shigo cikin jama'a ƙwarƙwata na zuba daga cikinsa Ƙwarƙwata na zuba daga kansa kuma wai wanda duk ana lissafa maka shi daga cikin abin da yake da shi na falala da daraja wato yana daga cikin falalarsa shi mai zubar da ƙwarƙwata ne mai datti ne mai wari ne na cikin falalarsa da karamarsa yana da wari ga wannan ai ba ina karama take anan to shine ibnu taymiya yace shi wannan lafazin alfaqiru da alfaqiru alfaqiru da suke amfani da shi wai su masu gara da su dubu ba su Allah ya sauki ir da suka rika amfani da ita a baya yanzu wannan duk ya zama tarihi waɗanda suka yarda da haka ɗin 'yan kaɗan ne amma su manyan duk sun guje wa wannan ɗin ba wannan suka ɗauka sufanci yanzu sufanci ya zama bukukuwa ne bukukuwa kuma za a kashe kuɗi a ci abinci a hole wanda kuma wannan bukukuwan asali duk daga shi'a aka ebo su wannan bukukuwa da maulidai da waye daga shi'a ne amma asali ka karanta sufancin farko din ba inda za ka sai magana gobe ka ɗauki littattafan sufayen a risalar kushairiya da sauran ba inda za ka ga sun kawo magana cewa a shekara su amma ka ɗauko tarihin shi'a wannan su suka kirkiro duk wani maulidi to yanzu sai aka bar sufancin aka koma shi'anci kaga an ƙara lalacewa da ba gara ma a tsaya can ba to shine mala yake cewa wa lafzul faqri fi shar'i yuradu bihi al min al-mali wa yuradu bihi faqru al-makhluq ila khaliqihi kalmar al-faqru a lafazin ko a shari'a in an ce al-faqru a shari'a yace abinda ake nufi da shi al-faqru min al-mali wato rashin dukiya wato talauci ko bukatuwa zuwa ga dukiya wannan ana kiran shi alfaqru da larabci haka nan wa yuradu bihi faqru al ila khaliqihi sannan ana nufin buƙatuwar maluki zuwa ga mahaliccinsa idan ka dube shi da ma'anar farko zaka ga kenan wasu fuqara'u ne wasu ba fuqara'u ba a halittun Allah akwai fuqara'u masu buƙatar kuɗi ban ba su da shi akwai kuma wanda ba fuqara'u ba dan Allah ya ba su idan ka dube shi da ma'ana ta biyu kowa ma fakiri ne idan ya zan faqrul makhluq ila khaliqihi wato buƙatuwar mahaluki zuwa ga mahaliccinsa wannan kowa ma yana da wannan buƙatuwar ba wanda ba da ita to shine yace kama qala ta'ala innamas sadaqat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin yace kadai wato zakka ana ba da ita ne ga fuqara'u mabukata da miskinai kaga nan mabukata zuwa ga dukiya mabukata zuwa ga kuɗi zuwa ga abinci kaga nan bukata ce ta babu bukata ce ta talauci sannan Allah yana cewa a cikin suratul fatir ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ku ne mabukata zuwa ga Allah kaga anan alfuqara'u yana nufin dukkan wani mahaluki duk wani mahaluki da wannan ma'anar ta biyu fakiri ne ba wanda zai ce ba ya da bukatuwa zuwa ga Allah ƙarya yake to kaga wannan sune ma'anonin fakiri guda biyu a cikin alqur'ani ko dai alfaqru ila mali ko alfaqru ila ila al kaga ba shi da alaka da cewa wani waliyi ne dan an ce da shi fakiri ba alaka dan kawai ba ka da kuɗi sai ka zama wali shi mai kuɗi ya ki zama wali wanda ba a faɗe shi cikin sharaɗan walittaka ba haka nan dan zamantowarka alfaqiru ila Allah sai ka zama wali dan kowa ma faqiru ne ila Allah da mu'mini da wanda ba mu'mini ba kafirai duk fuqara ne ila Allah dan ba su isa su wadatu daga ramar ubangiji ba ƙarya suke yi duk arnancin mutum sai ya bi dokokin Allah in alkauniya dokokin Allah na halitta wanda ya halicci dan adam a bisa doransu to dole ko ya ko ya so ya bi waɗannan dokoki ko yana da bukatar su daga ginin jikinsa da kuma abin da yake bukata na rayuwa dole ya shaki iska yaƙi ko ya so waye zai bashi iskar na Allah ne kaga yana da bukatuwa zuwa ga Allah ko dole ya ci arzikin ubangiji da yake bugo da shi da ƙasa duk wani abinci da zai ci ubangiji shi yake fitar da shi zaka kaga yana da bukatuwa zuwa ga wannan abincin to kaga sawa'u mutum musulmi ne ko ba musulmi bane fakirun ne ila Allah to dan zan fakirun ila Allah shi kenan sai zama wali Ah, baya daga cikin sharuɗan walittaka alfaƙar ko algina da duka ma'anonin biyu alfaƙar min almali ko alfaƙar ilallahi Allah mala yace wa qad madaha Allah fil qur'ani sinfayn min alfuqara'i Allah ya yabi talakawa iri biyu a cikin alqur'ani ahla sadaqati wa ahla fai'i. talakawan da aka yarda a ba su zakka da kuma talakawan da suke da aka yarda a ba su dukiyar fai'i dukiyar fai'i fai'i shine ganimar da aka samu ba tare da yaki ba ganimar da aka same ta daga kafirai a bagwas ita ake kira alfai'u faqala fi sinfi al-awwal dangane da sinfi wato nau'i na farko sune talakawa waɗanda suka cancanci zakka Allah ya ce lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillahi لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا للفقراء وتؤنى بعد صدقة للفقراء قتلكاوة الذين أحصروا في سبيل الله وأن أكثروا سبب الله wato aka hana su fita daga gidajensu saboda sun yi imani da Allah kuma gashi ba su da karfin da za su iya fidda kansu masu rauni ne mustada'afuna ne la yastati'una darban fil ardi ba su da ikon walwala a cikin kasa a doran kasa ya sabahumul jahilu aghniya ya amina ta'afu jahili yana tsammanin su mawadata ne saboda kame kai ba sa roƙo sai yake tsammanin ai suna da shi shi yasa ba sa roƙo ta'rifuhum bi simahum zaka gane su da su. wato da ka gansu zaka san mabukata ne amma kuma za su nuna maka suna da bukata ba la yas'aluna nasa ilhafa ba su roƙon mutane dan niyyar wato su matsa musu da roƙo su nace da roƙo ba su yin wannan to kaga ashe waɗannan sun cancanci yabo saboda sun kame kansu duk da buƙatar su ba su rika bin gida-gida suna roƙon jama'a ba wanda kaga su kuma a tafarkin sufanci kamar yadda za ka gani a cikin ya ulumuddin shi roƙon kansa shi su'alun nas yana daga cikin wani abin da zai ƙara mutum daraja a harkar sufanci ya zama mai roƙo ne ya zama yana roƙo wai wani ya ga abu ishaƙan nuri ɗaya daga cikin manyan malamansu yana yana tsaye a hanya yana roƙon mutane yana bara fasta'zama zalika sai yake ganin kai abin nan da girma kamar wani ana ganin shi wali kuma ya rika roƙon mutane duniya tunda an ce ai ba sufi ba ruwan shi da duniya to ka je kana kana bara kana Allah ba ku samu kaga anan kana neman mutane su baka duniyar? ne to shi yasa shi wannan muridin sai abin yayi masa gingirin gin ya za a yi kamar wani kuma a ganshi yana roƙo gurin mutane to da ya zo ya gaya ma wani daga cikin malamansa sai ce a'a kada ka ga girman abin shi yake ba su ba su suke ba shi ba ko da kaga sun miƙa masa to shi ya ba su ba su suka ba shi ba saboda ai duk wanda ya yi sadaka yana sanan a ba shi lada ne ranar gobe kiyama to yana so ne ya samu wancan ladan rana gobe kiyama shi ya sara maka hannu dan ka bashi ka samu wancan Za ka taimaka maka yi ba shi ka taimakawa ba to kaga sun bude wani tawili na musamman kuma na bara sai zo ya bara ya ce ka taimaki kanka ba shi za ka taimaka ba وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين kuma Allah ya faɗa dangane da nau'i na biyu wanda su suka fi falala sama da nau'i na farko yace lil fuqara al muhajirin sune ahlul fai'i waɗanda aka ce a bawa fai'i a bawa in an samu dukiyar ganima a ba su wani bangare daga ciki lil fuqara lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ce wannan dukiya ta fai'i ta cancanta lil fuqara'i ga talakawa al muhajirina waɗanda suka yi suka yi hijira allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su da ƙarfi daga gidajen su wa abwalihim da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah suna neman wata falala daga Allah wato da ikhlasi suka fito ba neman duniya ya fito da su ba wa ridwanan suna neman wata yarda daga Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakawa Allah da manzansa Allah ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya kaga yaban da aka yi mu waɗannan yabo ne na musamman domin sun ɗara na farko sun ɗara duk wani fakiri da ake bashi zakka saboda talaucinsa waɗannan talaucin nasu ba talauci ne na kawai suna talaka ba a'a muhajirin ne ukhrijum min diyarihim wa amwalihim suna da gidan daji aka fitar da su da gidan suna da dukiya aka raba su da su. suka biyo manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa madina ba dan komai ba sai dan neman wata falala daga Allah da kuma yardarsa ba dan komai sai dan taimaka Allah da sa kaga martabar su ta dara martabar sunfi na farko shine yace wa hadhihi sifatul muhajirin alladhina hajaru sayyiati wala ita ce sifar muhajiruna waɗanda suka ƙaurace wa laifuffuka wajahadu a'da Allah batinan wa zahirin suka yaki makiya Allah na zahiri da batini wato suka yaki shedan sannan kuma suka yaki bakiya Allah na zahiri suka yaki soye zukatan zukatansu sannan kuma suka yaki abinda Allah madaukakin sarki ce a yaka shine zahirin wa batinan kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu man aminahu an-nasu ala dima man amanahu aman aminahu an-nasu ala dima'ihim shine wanda wanda mutane suka amince masu suka amince masa bisa bisa jinannakin su wa amwalihim da dukiyoyin su wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi muslimi kuma shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen sa da hannunsa wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu muhajir kuma mai hijira shine wanda ya ƙaunace wa abinda Allah ya hana wal mujahidu man jahada nafsahu fi zatillah mujahidi kuma shine wanda ya yaƙi zuciyarsa saboda Allah to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mumini yace man aminahu nasu ala dima'ihim wa amwalihim wanda mutane suka amince masa bisa jinannakinsu da dukiyoyinsu wato duk abin da aka yi da shi na yarjejeniya baya karyawa sannan kuma ba zai kashe wani ba ko ya cutar da wani ta fuskar jikinsa ba bisa gaskiya ba sannan kuma ba zai taɓa dukiyar wani ba duk wanda zai bashi amana zai rike amana wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi wanda musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa wato baya amfani da harshen sa wajen ya zage su ko ya ci mutuncin su ko ya musu kazafi ko ya musu kage ya musu ƙarya duk ba zai yi wannan ba ba zai yi giba ba ya ci naman wani bayan idansa ba zai yi wannan ba to wannan shine musulmi na kwarai sannan ba zai amfani da hannunsa ba wajen ya cutar da shi yadda dan uwansa mumini musulmi ba zai amfani da hannunsa ba wajen ya rubuta abin da za su cutu wato yayi musu ƙarya a rubuce duk ba zai wannan ba sai ce wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu muhajir shine wanda zai kaurace wa abinda Allah ya hana wato wanda zai kaurace wa dukkan abubuwan da ubangiji ya haramta wannan yana da laifin ladan wanda ya hijira sannan wal mujahidu man jahada nafsahu fi zatillah mujahid kuma shine wanda ya yaki zuciyarsa saboda Allah ya yaki zuciyarsa saboda Allah saboda wannan shine wato sifa ta farko wanda ake bukata ga wanda zai yaƙi zai makiya Allah na zahiri wanda zai iya yaƙar makiya Allah na batini to shi ake tsammanin zai iya yaƙar makiya Allah na zahiri shi yasa annan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal muhajiru man ja wal wal mujahidu man jahada nafsuhu fi zatillah domin har ya yaƙi zuciyarsa ya hana ta abinda ba ta so abinda take so ya sa ta tayi abin da ma ba ta so tun da shine yarda Allah to wannan zai iya yin duk abin da Allah ya ce yayi wannan hadisi ne sahihi yana cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Hibban hadisin Fadalah ibn Ubayd sai ma ne ce amma alhadith alladhi yarwihi ba'dhum hadisin da wasu suke ruwaitowa annahu qala cewa manzo ya ce fi gazwati tabuk lokacin yakin tabuka yace raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar annabi wai yace wa sahabbai bayan an dawo daga yakin tabuka yace to mun dawo daga karamin jihadi za mu shiga kuma babban jihadi bala yace to wannan hadisin da ake jingina wa manzo sallallahu alaihi wasallam fala asla lahu ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله باب وني cikin masana maganganun manzon Allah ko ayyukan manzon Allah da ya ruwaito wannan wa jihadul kuffari min a'zamil a'mali ya kafirai yana daga cikin manya-manyan ayyuka bal huwa afdalu ma tatawwa bihi al-insan bal ma yana daga cikin mafi girman abin da dan adam zai yi na tadawuyi wato jihadi wannan magana raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar ga Zali ya kawo ta a cikin a cikin ulumuddin wanda a kan ta ne sufaye suka gina mujahadatun nafs wato yaƙar zuciya wanda suka fifita shi akan komai shi yasa duk girman littafin ya ulumuddin babu babi akan jihadi babu babi akan falalarsa da, da, kuma fadar matsayin waɗanda suka mutu wajen jihadi tare da cewa a lokacin al'umma tana shiga tana cikin wani mawuyacin hali na jihadi wato tana karambatta da makiya Allah a Qudus an kwace Qudus musulmi na kokarin kwato shi ana can ana ta fafatawa a Qudus tsakanin musulmi da da da, da kiristoci kaga lokaci ne da ake buƙatar a sawa mutane kaimi su je su bada gudunmawa wajen kwato masallacin Qudus to duk malamin da zai yi rubutu a lokacin ya faɗi falalar wasu abubuwa ya kamata ya sa falalar jihadi aljihadu بالمال والجهاد بالنفس amma bin zali gazali sai buris kamar ma da ɗai ba wani abu da yake faruwa a duniya a lokacin wanda wanda ya ɗaure wa masana masu bincike kai aka kasa gano alƙiblar gazali me ya jawo ya yi haka tare da cewa ya yi rubutun iya ulumuddin a daidai wannan lokacin ana cikin wannan fafutukar ya rubuta littafin iya ya kamata a ce littafi babba irin wannan da aka gina shi don a bawa mutane tarbiyya, to a samu a tarbiyatul jihadiyya sai ko ba a samu ba amma kuma akwai falalar bara da adabul mutasawwil ladubban mai bara da yadda ya kamata mai bara ya zama lokacin da yake bara ya fito a wani hali na kaskantar da kai da marere cewa an ya kuna an yakuna mutabarri'an mutamaskinan yuzhiru at-tadarru'a wal maskana wa wa a rika nuna irin waɗannan da sunan ladubban bara to in har za a yi maganar ladubban mai bara ya kamata a faɗi adabul mujahidin musamman ma a lokacin ana can ana ta fafatawa da su a baitul maqdis to wannan maganar tana daga cikin abin da ta yi tasiri a kwakwalwarsu suke ganin wancan ai duk karamin abu ne raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar wannan hadisin shi ya musu tasiri wannan hadisi yana cikin tarihu Baghdad na Khatib al-Baghdadi ya kawo shi da da isnadin sa zuwa Jabir dan Abdullah amma isnadin ba ya da kyau a cikin salsalar Khatib al-Baghdadi akwai akwai laif ibn abi sulay wanda malaman hadisi sun yi kace-kace da hadisansa da haka hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba shi yasa duk malaman da suka kawo shi sun yi ta magana akan raunin sa irin su bayaki bayaki ya kashi yace wannan isnadin sa bai inganta ba da haka malamai sun sun raunana shi amma magana ta inganta daga wani tabi'i akwai wani tabi'i sunan shi Ibrahim ibn Abi Amla ash-Shami ibrahim ibnu abi abla ashami mutumin sham ne tabi'i ne tika ne amintacce ne bayan wasu sun dawo daga jihadi sun dawo daga yaƙi sai yake cewa da su qad ji'tum min jihad al-asghar fama fa'altum bil jihad al-akbar yace to yanzu kun dawo daga jihadi karami me kuma kuka aikata dangane da babban jihadi wato wani shiri kuka yi wa jihadi babba sai suka ce ya aba isma'il mal jihadul akbar eh babban jihadi kala jihadul qalbi wato yaƙar zukata yaƙar zuciya wanda yana cikin tarihu da dimashq na ibn asakir asakir kuma salsalar tana da kyau isnadin sa hasan ne wannan shi ya tabbata magana ce ta wani tabi'i ba magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta wata fuskar tana da ma'ana ta wata fuskar zaka iya cewa tana da ma'ana domin shi aljihadul akbar ba zai yiwu ba sai da jihadu abin nan shi jihadu bin nafs wato ba zai yi ba sai da mujahadatun nafs ba yadda za a yi mutum ya iya sadaukar da dukiyarsa fi sabilillah sai ya yi zuciyarsa ba mutumin da zai iya zuwa ya sadaukar da rayuwarsa fi sabilillah sai ya zaki zuciyarsa to shi kaga ya kan zuciyar babu shakka shine abu na farko amma idan ba a yaƙi zuciya ba ko zuciya ta zan lalatacciya ba kyakkyawan kuduri ba kyakkyawar aƙida to idan an je yaƙin ma da irin waɗannan sai su kawo matsala a wurin yaƙin wato da za su da za su fita ma kamar yadda Allah yake cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awdahu khilalakum yabghunakum fitnatan fikum sama'una lahu to da za su fita cikin kuma ba abin da su kara muku sai tabarbarewa da lalacewa kuma a rika samun masu daukar rahoto daga wajen daga ku suna kai ma abokan gaban ku ashe kaga gyaran zuciyar babu shakka shine abu na farko in ya samu to to shi ma wancan din zai samu zaka ta wannan ta wannan ma'anar zaka iya cewa mujahadatul nafsi babu shakka wani abu ne mai sannan mujahadatul mujahadatul nafs kowa shi kadai yake wato kowa shi kadai yake ba fitar ya shedan shedanin sa da yake kokarin batar da shi kai za ka yaƙe shi lokacin da kake kwance kan gado kana jin hayya ala salat ba wanda zai zo taimake ka wajen yaƙarsa kai za ka yaƙe shi ka fi ƙarfin zuciya kai za ka yaƙe shi lokacin da ka ga haram ga ta nan ga dangaren ta dubo ka kai za ka yaƙe shi ɗan ƙasa ƙafa ka buge ta kai za ka yaƙi ɗan lokacin da Allah ya baka mulki kake ganin in ka yi zalunci za ka tara wani abin duniya amma in ka yi adalci watakila za ka shiga mulki kamar da ka fita za ka fita kamar da ka shiga ka shiga a minista ka fita kuma a fakirin da kanta waziran wa karanta fakiran to kaga a nan kai za ka yaƙi shaidan a wannan kuma kai za ka ba shaidan dama ya yi nasara a kanka to kaga babu shakka wannan yana da girma sama wanda za ku haɗu shi baki na zahiri ba kai kaɗai za ka tafi jihadi ba bal ma kamar da mu muke faɗa jihadi A aikin daula ne aikin gwamnati ne ba aikin ɗaiɗaiku ba ne wani haka kawai da zai zo ya tara wasu 'yan tsirari mai ci a to a tafi jihadi wani ma can ya tara wasu 'yan tsirari ci mu ma ku mu yi jihadi daula ita ciki yin jihadi saboda ka sai an samu daula sannan daula ta kawo jihadi wannan shi da abin da muke faɗa wasu ba su fahimta ba ba haka kawai za ka zo ka ce mutane dan ga ana yin wani abu daidai baka ce kawai a zo a jihadi annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi fara jihadi ba sai da ya kafa daula a madina daula sai da ta targa jihadin sai bayan ya yi hijira an samu daula ya zama shine ke shugabancin wannan daular da iyakokinta da sojojinsa da komai to sannan ne in aka taba shi zai rama zai tsaya ya ga ya kwato wani haƙƙi nashi da aka danne masa amma idan ba ka da wannan to jihadu da'awa jihadu da'awa shine babban makaminka ka yi da'awa ka karantar ka ilmantar wanda Allah ya kira shi shi ma jihadi ne babba wa jahidhum bihi jihadan kabira jahidhum bihi ayyul qur'an ka yaƙe su ka yi musu jihadi da alkur'ani babban jihadi kaga ashe da'awa shine a'zamul jihad kalimatul haqqi inda sultanul ja'ir gaban azzalimi ka faɗi gaskiya ka ce abinda ake yi zalunci ne abinda ake ba gaskiya ba ne abinda ake danniya ce abinda ake murdiya ce wannan babban jihadi ne lokacin da baka da sultana a hannunka baka da gwamnati a hannunka to wannan shine babban jihadin da zaka yi ka fito ka faɗi gaskiya akan kowa ne ne duk kusancin ka da shi ko ko duk nisancin ka da shi ka faɗa masa gaskiya to in aka samu in aka samu sultan ya fahimci gaskiya to shine zai tashi tankwara kuma wanda ya ki karɓar gaskiya tankwara shi ko da da ƙarfi ne sai ya bi gaskiya wanda shi kuma aikinsa ne to wannan ba zai yiwu ba sai an samu mujahadatun nafs ita ce wasila to amma aka samu mujahadatun nafs yin wancan aikin shi ma babba ne shi ma karan kansa babba ne ba karami ba ne shi yasa nan ibnu taymiya yake cewa wa jihadul kuffari min a'zamil a'mali yaƙar kafirai yana daga cikin manya manyan ayyuka bal huwa afdalu ma tatawwa bihi al-insan yana daga cikin mafi darajar ɗan adam dan adam yayi ɗau'i da shi shine ya kawo ayoyi da za su tabbatar da wannan قال الله تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولو الضرر wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa bi wa anfusihim wato alqaiduna waɗanda suke zaune a gida daga cikin muminai ghairu ulil darari ba kuma masu rashin lafiya ba ba marasa lafiya ba kamar makafi ko guragu ko waɗanda suke kwance masu da lafiya waɗannan ba su ba a wanda suke lafiya nan amma kuma ba su fito ba sun zauna a gida ba za su taɓa zama daidai wal mujahiduna fi sabilillahi da waɗanda suka fita jihadi fi sabilillahi ba bi amwalihim suka ba da dukiyoyinsu anfusihim suka ba da kawukansu faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja ubangiji ya fifita al mujahidina waɗanda suke jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawukansu ala al qa'idina akan waɗanda suke zaune ya fifita su daraja da wata daraja wanda shi kaɗai ya san girmanta wa kullan wa'ada Allahul husna dukkaninsu da wanda suka fita da wanda lalura ta hana su su fita dukkaninsu ubangiji ya musu alkawarin sakamako mafi kyau wa faddala Allahul mujahidina alqaidina ajran azima ubangiji ya fifita almujahidina waɗanda suka fita jihadi alal qa'idina bisa ga waɗanda suka zauna ba su fita ba ya fifita su da ajran azima wani lada mai girma ubangiji ya ce wa kullan wa'ada Allahu husna dan ka ka zagi waɗancan ka zagi waɗanda ba su samu damar fitar ba ka zazzage su sai Allah ya maka ya daure maka baki ya ce wa kullan wa'ada Allahu husna dukkanin su mutanen kirki ne da kaga an toshe kafar wanda zai zagi wani sahabi ce ai sahabi ne amma bai je yaƙi ba kamar yadda na ji wani wai sai da usman bai je yaƙin badar ba a zamanin sai da usman ba an an soki sai da usman da wannan cewa ai ba ka je yaƙin badar ba yace eh ban je ba amma ga dalili yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take karkashi na lokacin ruqayya ba ta da lafiya annabi yace ka zauna kai jinyarta da ya dawo daga wajen jihadin ya dawo daga yakin badar da aka raba ganima shi ma sai da ya bashi kasansa kaga ya amince da abin da yi to ina abin suka anan kaga sai dai in annabin zaka soka shi karan kansa ka ce yayi san kai saboda mijin mijin yarsa ne ya bashi ganima duk da yaki fita yaki وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج yanzu ashe kun sanya shayar da alhazai ba su ruwa kun mayar da shayar da alhazai wato a ba su ruwa wa imaratul masjidil harami da gina masallaci mai alfarma kun kun sanya shi kaman amana billahi wa yawmil akhir daidai da wanda ya imani da Allah da ranar lahira wato kun dauka wanda ya imani da Allah da ranar lahira yayi jihadi fi sabilillah zai zama daidai da wanda kawai aikin da yayi shine ya shayar da alhazai ko kuma ya gina masallaci mai alfarma za ku daidaita su Shida Allah ce la yasawu da inda Allah ba za su zama ɗaya wurin Allah ba wallahu la yadil qawmaz zalimin Allah baya shiryar da wanda mutane da suke azzalimai to in ba za su zama ɗaya ba waye waye fi girma kenan waye fi daraja a wurin Allah sai ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah da dukiyoyinsu da kawukansu a'zamu darajatan inda Allah su suka fi girman daraja a wurin Allah wa ulaika humul faizuna waɗannan su masu samun babban rabo yubashshiruhum rabbu bi rahmatin minhu ubangijin yana musu albishir da wata rahama daga wajensa wa ridwanin yana musu albishir da yardarsa wa jannatin lahum fiha na'imun muqim da wasu aljannatai waɗanda suke da wata ni'ima ta dindindin a cikinsu, su khalidina fiha abada suna masu zama a cikinsu har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle Allah a wajensa babban lada yake to kaga waɗannan ayoyi ne da suke nuna cewa jihadi fi sabilillahi bil amwali wal anfusi yana daga cikin manya-manyan ayyuka ba za ka kirawo shi dan kankani ba wa tabbata fi sahih muslim kuma ya tabbata a cikin hadisin muslim wa ghairihi da wani sa'alin nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala daga nu'man ibn bashir Allah ya kara masa yarda ya ce kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallama ina gurin annabi sallallahu alaihi zaune fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام an أن أسقي الحاج ni ba abin da ya dame ni bayan musulunci ba wani aikin da na fi damuwa da shi kamar in shayar da alhazai wato lokacin aikin haji in rika ebo ruwa ina rabawa alhazai lokacin da suke da bukata wa qala sai wani kuma mutum ce ma ubali an amala amalan ba'da al illa an u'ammira al-masjid al-haram babu abin da ya dame ni wato babu aikin da ya dame ni bayan musulunci bayan na musulunta in yi shi kamar in rika raya masallaci mai alfarma rika sauran abin nan shimfiɗu ina share shi ina masa turare wato duk dai abin da zai raya masallacin ni wannan shi ya fi mun komai bayan musulunci وقال علي بن ابي طالب سي علي بن yana zaune shi ba sai ya ce aljihadu fi sabilillahi afdalu mimma karkuma. jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah duk ya fi abin da kuka faɗa ya fi siqayatul hajj ya fi imaratul masjidil haram فقال Umar. sai na umar na zaune sai ce la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillah kada ku rika ɗaukaka sautin ku a wajen mimbarin manzon Allah wato wanda ya nuna hirar da suke kowa ya ɗaga miliya wanda ya ɗaga miliya da ƙarfi ya ce shi shayar da alazai shine gaba a wajensa sama da komai bayan musuluncinsa wanda kuma ya ce a shi raya masallaci mai alfarma shine sama da komai a gurinsa bayan sai da ne ce jihadi sama da abin da kuka faɗa sai da umar ce ku daina ɗaukaka muryar ku a daidai membarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin idza qudiyat as-salat walakin idza idza qudiyat as-salat sa'altuhu yace in an gama sallah zan tambaye shi inji sayyidina umar da haka ku daina jayayya ina ana ana nuna gaddamar ku ko inda inda kasa take ko haka ake cewa ko saboda haka zamiti ji ai ba a ja ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuna ta surutu fasalahu fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-aya aja'altum siqayata tambaye shi sai wannan aya ta sauka dan nuna ansar da sayyida uh, bayar ita ce daidai Wani yana daga cikin hujjojin da shi'a suka ce wannan ya nuna sai ali shi ya kamata ya zama imam to yanzu dan Allah menene menene ma'anar ya zama imam saboda an yi an yi debate ya ci sai sai zama imam sau nawa sai da Umar yana faɗar maganganu ko Allah ya saukar da aya haka ba akwai ba saboda haka wannan kuma sannan abin da ya ambata aljihadu fi sabilillah wannan wani aiki ne da waɗanda suka yi shi suna da yawa sai da abubakar shine ya fi kowa ɗabbaka wannan ayat ta jihadi ba shi bane shine yayi aljihadu bin nafsi wal mali kafin a yi hijira shi ya rika ce da dukiyarsa duk abin da manzo Allah ya bukata shi ya rika fito da dukiyarsa ana yi wanda har ta kai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abubakar ba wani mutumin da dukiyarsa ta amfani ni irin yadda dukiyar da abubakar ta amfani sauraka babu wani wanda zai buɗi baki ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam na kashe maka dukiya sai sai da abubakar shi kadai ne zai yi wannan maganar to kaga yayi bi abwali lokacin da aka farlanta jihadi a Madina nan ma duk sanda aka buƙaci dukiya sai da aka yana cikin na farko farkon da za su kwaso dukiyar su kawo bal ma ba ai ba yake ya kawo ba duka yake kwasowa ya kawo ka duba gaba ɗaya zai kwaso ya kawo sai da umar haka shi ba zai kwaso rabin dukiyar sai kawo mu ne nan yanzu aka ce a kawo a taimakawa musulunci a taimakawa masallaci a taimaka yi kaza wani baya kawo mana ɗaya bisa goma na dukiyar da yake kashewa sauro a gidansa wani zai kashewa sauro a gidansa a wata zai kashe dubu ɗari da hamsin amma in ka ce a yi aikin aka a yi aikin Allah to sai ka yi sa'a ya baka dubu goma amma zai kashewa sauro dubu ɗari da hamsin a wata wannan kuma watakila in ya bayar sai a shekara biyu ma bai kuma waiwayo aikin Allah din ba to sai da abubakar shi fi kowa kashe wa musulunci dukiyarsa Allah zai yi wuce malahu ya zakka. wa ma li ahadin inda min ni'matin tujza illa wajhi rabbil ala wala sawfa yarda ubangiji zai tattala masa har sai ya ce ubangiji ya isa ya ishe ni haka nan har sai ya gamsu to kaga shi yayi yayi yayi jihadi bi amwali kuma duk sanda za a tafi jihadi yana kusa da manzo Allah yan shi suka ce ai tsoro yake ji saboda matsoraci ne sai ya manne da manzo Allah kuma manzo Allah yana jawo shi gudu a zai yi haka ibn tahir al-hilli ibn mutahhir al-hilli ya faɗa a cikin minhajul karama ko minhajul nadama ya yace ai dalilin da ya sa annabi a yakin badar ya jawo sayyidina abubakar cikin rumfarsa ya ajiye shi a nan saboda ya saba guduwa to sau nawa fi sabilillah kafin yakin badar yaƙi nawa akai a musulunci shi ne yakin farko ba a yi wani yaƙi ba kafin badar har a ce ya saba guduwa wai ya saba guduwa shi yasa manzo Allah ya jawo shi jiki to shi ne ibnu taymiya yake ce musu ai wannan abin da manzo Allah ya a badar shi yake nuna irin yadda ya gamsu da sayyidina abubakar ya yarda da jarumtarsa kuma ya amince da shi dan duk wani wanda ya fito yakin nan mutanen nan dubu da suka fito daga maka kafirai da suka fito daga maka mutum dubu suka zo dan su yaƙi Allah ba wani wanda suke so su yi ido da hudu da shi su kace sai manzo Allah wato shine target din su na farko kowa annabi yake hari sai ka zo ka tsaya inda nan ne target din wai jarumi wanda zai tsaya inda target yake ba wanda zai koma gefe ba ai ba ba nan ake wannan target din nan ake nufi manzon Allah ake nufi sai yana kusa da manzon Allah kaga annabi ya yadda da amanarsa ya yadda kuma da jarumtarsa haka wannan jarumta ce da ta kai matuƙa sannan kuma a akai yaki hada za a ce wai wai ya saba guduwa وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكين صحيحين حديث عبد الله بن مسعود يتي لا تنبي من زن الله أي الأعمال أفضل إلى الله عز وجل ولا أيكي نيه فللا أقول الله قال الصلاة على وقتها صلى ألوك شنك قلت ثم أي سنة نتي سيمي كما qala thumma birrul walidaini sannan bin iyaye qultu thumma ayyu sai nace sai me kuma qala thumma jihadu fi sabilillah ce sannan jihadi fi sabilillah قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يتي بن مسعود يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا غيا من ودن ابو بكر ولو استزدته لزادني دانا ne mu ƙari da ya ƙara mu wato da na ci gaba da tambayarsa sai me da ya ƙara gaya mu kuma sai kaza sai kaza sai kaza wa fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sunila ayyul a'mali afdalu a cikin sahihaini an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne ya yafi falala qala imanun billah wa jihadun fi sabili imani da Allah sannan jihadi wajen dan daukar kalmarsa kila thumma maza sannan aka ce sai me kuma qala hajjun mabrur ya ce karɓaɓɓen hajji wato hajjin da aka yi shi bisa ka'ida wa fi sahihain anna rajulan qala lahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu babu wannan sallallahu din anna rajulan qala lahu ya rasulullah akhbirni bi amalin ya'dilu al-jihad fi sabilillah wani mutum ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ah, qala lahu qala lahu yana nufin lahu ai sallallahu alaihi wasallam haka ne ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi akhbirni bi amalin ka bani labarin wani aiki ka gaya min wani aiki ya adilul jihad fi sabilillah wanda zai zama daidai da fitar jihadi qala sai manzo Allah ya ce la tastati'uhu aw la tutiquhu yace ba za ka iya ba ko ba za ka iya jure masa ba qala sai mutum ya ce fa akhbirni dai a gaya muku قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر <coughs> وتقوم ولا تفطر kana idan mujahidi ya fita wajen jihadi kai kuma kai ta azumi ba ajiyewa ka rika kiyamun laili ba kakkautawa wato ba gajiya kullum kai azumi kuma kullum kai kiyamun laili har ya dawo in wata guda in wata biyu in shekara ya fita jihadin nan ba za ka daina ba sai ya dawo za ka iya babu shakka wannan aiki ba kowa zai iya shi ba ina ga sai mu dakata a nan a ibnu taymiya yana kawo waɗannan ne don ya tabbatar da cewa jihadi fi sabilillah yana daga cikin babban aiki ba kankani bane wato duk dai a nan istidradi ne wanda ake kira istidradi wato ya saki maganar da yake ya shigo wata maganar da yake yi maganar fakiri yake yi sai kuma ya kawo maganar waccan da aka ce a raja'ana min al-jihad al-akbar ila al-jihad al-asghar sai yake so ce wannan magana ba ba za ta zama daidai ba saboda jihadi ba karamin abu ba ne saboda dalili kaza kaza kaza kaza sai kuma ya shiga kawo wasu dalilai da suke nuna wanda ba shi da alaka da da waccan magana ta fakiri da yake sai dai kawai abinda da zaka fahimta shine shi wal ita walittaka ba wani abu bane da ya takaita akan ka zauna ka ji yunwa ko ka zauna cikin tsiraici ko ka zauna ba ka neman duniya ba ka neman wani abin duniya wannan ba shi da alaka da walittaka kuma walittaka ba wani aiki bane kwaya ɗaya shi zaka yi ta yi ka samu walittakan a ce ga wani wuridi kai ta wannan wuridin zaka zama wali ko a baka wasu salloli a ce kai ta yin su cikin dare har ka zama wali a'a shi ita walittaka ana samun ta ne da karkashin imani da taqwa taqwa kuma shine kai aikin da Allah ya sa ka a duk inda ka tsinci kanka in ka samu in kana da ikon kai sadaka kai sadaka in ana buƙatar karantarwa kai karantarwa in ana buƙatar al'amuru bil ma'ruf wa nahyi munkar nan ma kai in aka ce hayya alal jihad nan ma ka fita wato duk inda ka samu kanka ana da buƙatar ka kuma aikin da zaka yi da'a ne ka yi shi naka ba wani aiki bane guda daya wanda za a ce shi wannan aiki shine walittaka in ka yi shi ka gama zama wali a'a duk abin da yake karkashin imani da takawa su ne za ka yi ka zama waliyi kuma imani da taɓa ba su da alaka da talauci ko wadata ka iya zama mai imani mai taqwa kana da wadatar ka iya zama mai imani mai taqwa kana da talaucinka ka wannan ba su da alaka don haka ba ba ne mutum ya mai da kan shi a haka wani biringi tsatsa haka daga jaja da shi baya cin abinci mai kyau baya shan mai kyau baya sastra mai kyau wai shi saboda yana son ya yi fala'i ko ya wusuli wannan duk yaudarar kai ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mu ya kiyaye mana imanin mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fil alamin نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين wannan yana cewa don Allah shin ya halatta matasa maza da mata su haɗu a masallaci su koyi karatun addini kamar yadda kamar da na zamani har ma da na zamani kamar yadda na gani yana faruwa a nan masallacin ban gane a haɗu ba in kana nufin a kuɗu ga namiji ga mace a jere a guri guda kuɗu su wannan haramun ne sawa'un a masallaci ko a wajen masallaci ko a ina ma ne in kuma kana nufin a'a su zo masallaci maza su zo masallaci a yi karatu wannan shine asali ma asali ma da man zamanin manzo Allah ma haka ake mata za su zo maza a gaba mata a baya haka ake masallacin manzo Allah kuma shine makarantar farko da duk wani abu ana ake karantarwa da abin nan za su zo su tsaya a baya maza suna gaba an aka yi sallah in akwai wani jawabi da manzo Allah zai yi a nan za su ji saboda ka wannan ma shine asali ba don haka kana tambayar abu ne wanda yake shine ma asalin a sa wani kyalle ko shamaki wannan bai da ma asali yadda ake ta kokarin a sa shamaki ko a gini ko a katanga ko a kyalle wannan ba shi da asali a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama har sai da annabi ya ce wa mata kada su dago daga ruku'u sai maza sun dago saboda kayan mazajen suke sanye da shi musamman muhajiru na kun san sun baro dukiyoyinsu da da abinda su suka mallaka a makka sun zo cikin wani mawuyacin hali don haka sutura ma wahala take musu don haka mutum sai ya sanya gyauto wanda shi ne kuma zai zai rataya ya daura ya rataya ya ya masa kaɗan in ya ruku'u sai wani abu na al'aurar sai bayyana sai maza Allah ce mata su daina su daina dagowa daga ruku'u har sai maza sun dago dan kada wata ta ga al'aurar wani namiji to kaga inda ana sa shamaki ma a nan ne ma ya kamata a zo a raba kana tambayar wani abu ne wanda shi ne ma ke da asali eh ko ma na me Allah ya abinda wanda yake cewa dan Allah menene takaitaccen tarihin alkama ibn waqqas al-laisi domin na ji kawai bayani akan wani alƙamatu wancan karatun to sai nake zaton ko wannan ne ba su da alaka wancan alƙamatu din wani mutum ne da babu shi na ƙarya da aka ce wai baya ya baya sahabi ne wai baya ba masa biyayya saboda haka ita kuma ta tsine masa ya zo mutuwa ya shiga wani hali mawuyaci sai da maza Allah ya kira ta ta yafe masa ƙarya ne wannan ba gaskiya ba ne. zaka ba wannan sahabi alqama to alqama dan wa wannan kuma alqama ibnu waqqas al-laythi da kake faɗa wannan tabi'i ne ba sahabi bane wannan tabi'i ne shine wanda ya rawaito hadisin innamal a'malu binniyat daga Umar ibn al-Khattab ina tambaya akan wata matsala da ta taso a unguwarmu shin ya halatta a yi sallar jam'i biyu a masallaci ɗaya a lokaci ɗaya kowane jam'i da limamin wasu sun ce waɗanda suka riga somawa suka riga somawa sallar su ta yi na ƙarshe sallar su ba ta yi ba muna son ɗan Allah a yi mana bayani suna akan haka yadda na fahimta a lokaci guda ake sallar to ban san me ya faru ba me ya faru masallaci daya za a zo ana sallar jam'i biyu me ya faru a'a akwai bambanci in an idar da sallah wasu su zo su yi da in ana yi wannan yana yi wannan yana yi saboda ka yadda ya rubuta tambayar zan ba shi sa a bisa abin da fuskoki guda biyu da na fahimta idan yana nufin an gama jam'in farko wasu suka zo suka yi jam'in su babu shakka jam'in farko ya fi zama nagartacce sama da jam'i na biyu amma jam'i na biyu ma ba a cewa bai yi ba su ma sallar su ta yi amma da za a haƙura da jam'in farko wannan shi ya fi zama sunna domin abin da ake buƙatar sallar jam'i shine haɗa kan musulmi duka idan ya zan za a samu jam'i sama da ɗaya kaga haɗuwar kan da ake so a samu za su samu ba sai zan kowa da jama'arsa sannan abin da ake so na na gaggawa zuwa ga sahun farko da da da halartar masallaci ka samu ka samu kabbara harama da sauransu duk an kashe shi saboda in na san akwai jam'i na biyu sai ce waɗannan ma sun zama nan zan samu jam'i na biyu kuma a sawon farko ko in ce in ma an zama na biyu akwai na uku kaga duk wannan abin da aka yi ta kwadaitarwa na sahun farko da waye don an kashe su da jam'i na biyu shi yasa malaman da suke karhanta jama'a ta biyu su ma ba ta suke sallar ba ta yi ba ta suke makaruhi ne amma ba ta suke an yi sallar ba ta yi ba to wannan kenan idan kuma ana nufin a lokaci daya ga limami ya tada sallah wasu kuma zo su kema gefe su ma cikin masalacin su tada kansu to babu shakka ta biyu nan haramtacciya ce babu ita matukar sallah an tayar da sallah da limamin ratibi ya tada sallah to babu kuma wata sallar da ta halatta a lokacin in ba ta wannan limamin ba shi yasa za ka illa allati uqimat fala salata illa allati uqimat sai wannan da aka yi kama ta farko waɗancan 'yan tawaye ne na biyun na farkon su ne su ne jam'i in ka taho da ban ka shiga cikin na farkon waɗancan kuma <coughs> ka kyale su tsalle tsalle suke yi don haka idan wata rigima ce ya kamata a sasanta ta yadda zai zama jam'i ɗaya ake yi ba jam'i biyu ba wanda ce me ingancin wannan hadisin man qala fi duburi salati subhi wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa yuhyi har zuwa ƙarshen hadisi hadisin wanda ya inganta ya inganta yana fadar falalar yin waɗannan tasbihi bayan sallah asubahi yana daga cikin dalilai da suke nuna halaccin yin tasbihi irin wannan bayan an yi sallama Allah maɗaukakin sarki ya masa والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله